madina ya halarci wani taro a can kuma gobe gobe zai tafi yanzu ma ina ga ya taho dan ya sanar da ke magana tafiya Allah ba saboda haka yaya to shi kenan mafiyaci Allah na tuba ka zo ka zauna a gizga gurin ka ji ka kama ka tare mutane guri Hafsa yaushe za a ce in tashi in tafi America hutu haka kawai in je 'yan bindiga daɗi su tarwatsa ni tashe ni daga aiki wallahi kuwa gaskiya da da ko an an na fara shirye California ki kyale ta kawai Zainab ba za ta gane kuranta ba sai a gun biza a nan ne za ki gane kuranki ki gane lalle ga gaskiya abin da muke nufi assalamu alaikum ya kake ya gari fine ah, hafsi ina so ya da Allah ka banne muna hira da ƙawaye na raka su zan ganka a ciki haba ke ku ki tashi je mana ni je ma ba wani magana kirki zai faɗa ka je ba da kaka baka abinci a ciki ta jin ki zainabu wata ina ce muku rin sai ku ce Visa. Wato ni ba wani abu yake yi daga mu hankali ba wani lokaci sai idan nasir ya shigo ofis kawai sai in ga cewa kamar irin wani lokaci ransa a ci haka ni kuma sai in ji haka na tashi kaɗan ga ko ke ce da kika je biki you know alhaji me zan yi mishi kuma yanzu ni fa kin ga yawan yawan lokuta ba baka sake nake son gana daukar ki a mota da rana muna fitowa ba saboda me sai mu yi haduwa da shi to sai me alhaji hmm. sai mai don wannan kayan ya gamu Allah ko Allah <laughs> haka ne to ne yanzu wani abu da yake kara damuna ke yanzu ya aka yi ina yaushe ina tunanin mai ke yi har kika je kika aure shi ka irin kyauna ni ba san yadda aka yi ba kawai farka ne na a ni ba wani abu ne wato kai duk yaro ya biya yana nema ya haɗa gwamnati alhaji wannan ruwan ba abinda zai na shi gudu alhaji gudu zai sosai <laughs> to wai yanzu kira mun kici wannan na wani shafa ka jama'a ai ka kowa sun to ai gani ne mijin ki ba kun dade tare shi Alhaji ka ba shi dama ne ba ka ba shi dama ba Alhaji idan dai ba kana son daga murya ba ko a ba ha ba ba komai to kin ga to zauna zauna zauna mallake rata da kike nan hmm? ba kome na yadda cewa na wani ba kome na kawa amma tun da har bai san tsakaninmu ba daidai abin da nake so kada ya kai ka sani ne ba kome saboda haka wanda ganin akwai isani da ya kamata yi bi to shi gashi Rohan. To yanzu abin da za a yi ba komai a nuna kuma Na aike shi ba. Kuma gaba ɗaya kin ga gara in mazan koma. Ai ba na san ma da mutum ashirin zai iya kowa. na sonai ta wata ƙawata zan je na masu mace amma dai kin san mace ta arziki dai tana ɗakin mijinta farka ko gane ba yanzu kana nufin ni ba matar kirki ba ce birin ne kama mutum kai ma ka san duk wanda ya sayi rariya ya san za ta zubda ruwa kuma ni da kai ba mu da kai za ka yi min kulle ba don haka ba zan zauna zaman kulle ba Allah ka samu madubin na ɗaci. Zo, shaƙi nan sa. Suna dawon dukke. Allah ka kwanta kai kai ko? Wani tafiya da rai. Wani. ina tunanin na yi aure na zama gida amma a riga mun ganci a cikin gida to wai in ma wasu samari gare ta da me suka bi ni ne wai sake dawo kita da yi wallahi abin ya fara isa ta haka to yanzu ni kai zan fata kenan ana

ban ga alamar kin tashi wai ki ko bulala ki dake ni ko kuma ki haƙa rami ki bula kan ku ki buga kanki a bango sabida ya dake yaro amma da kuma kalarin da kuma da aka kalli zan da sunan baba na aka kama shi ko wani tambaye ki akan me za a bar yaro ya san gaci yanzu yaron ne yana karamin bashi sai abin da ransa ya ga dama zai yi me kike tunani zai yi gaba ban gane da zai gaba ba dadi yake ji yaro akan me za ka duka shi kice tun yana danyi ake tabbara shi amma akan menene yaron kina neman ki shi ya lalace sai abin da ransa ya za a yi a kan ne ke kada ce ko ni ban da ban da yancin da zan hukunta shi wannan da wasa ai ba wahala ko ba ba ya wallahi ba wahala da kai kuma daga yau sai wallahi idan ka sake sahabu ka kan mun da ai ka ne sa san da ta nan da ɗan miliya kin ji nabila kin ji ko idan mai da hankali sosai kin ji alifin alifin ba'un ba'un ta'un ta'un alifa ah, ta'un zaki alifun ba'un ta'un alifun ba'un ta'un yawwa Thank you. ashe da ba kai idin ke nan sai ta shekara biyar yanzu ba haihuwa shekara biyar kawai ban shirya haihuwa da kai ba lokacin da na shawarta haka zan sanar da kai ke ban za mara samun cinci kwayoyi dole na yi amfani da su domin tara 'ya'ya matsala ce da kuma toya rayuwa ke tuzo na shi kuya eh duk ka tattara ka kuma taɓa ne za ka kasance cikin kwanciyar har mutuwarka kakka kuma taɓa ni abin da ya fara yin yawa yanzu ka gane gidan nan ba wani na babana ne dole kuma in na ce ka bar gidan da dole ka bar ke ba damuwa na san maganin ki wato lokacin da na gama da ke za ki san cewa karkatacciyar kuka ba biya ɗin hawa ba ce kishiya zan miki wallahi kishiya kishiya kada ka manta nan gidan ubana ne ba ka da ikon kawo kishiya cikin gidan nan domin iko na ne ko kai karan kanka zan iya haramta ma shigowa gidan nan Ajara. Ajara. kira ne haka kuɗi ne na shigo da su a riga kuma yanzu ban gan su ba kamar ya kuɗi ne ka shigo da su a riga shine zaka tambaye ni ka rago su to sai ka tambayi ragowar inda sauran suke rainin hankali zaki ni abin rainin hankali a wani. to kina nufin zan miki ƙarya ne ko me idan ki ɗauko min kuɗi na ne ka samu dai su ke yanka gudun da shi wallahi abin da ya gama na da ke shi da shi zama saboda tsoron turki a